ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالرياض الذكري والذاكري ينقوى مع سوء البركة من إيمان بركة للساكي mu a cikin wannan jirangiyar silsila mu da muke gabatar da bayanai wanda suke da alaƙa da bayyana falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abota ambatan Allah har ila yau idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna ƙarƙashin gaban da ke yin bayani game da falalar surorin alkur'ani wasu daga cikinsu ko kuma wasu ayoyi na alkur'ani a inda muka gangaro ƙasa har muka shiga suwarul musabbihat wato surorin nan da suke farawa da kalman sabbaha lillahi ko sabbihu lillahi ko ainihin wato a makamantansu to anan ne muka yi bayani game da suratul juma'a da kuma suratul munafiqun mun ji cewa yana daga cikin surori da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karantawa a wasu lokutan a sallar juma'a to bayan wannan sura idan muka wuto surar da aka ƙara samun dalilai da suka bayyana falalansu akwai suratul mulk suratu tabaraka Allah ya saka da alkhairi yan uwa masu saurare da bibiyan waɗannan darussa akwai waɗanda suka yi ta tambaya tuntuni har akwai wata baiwa Allah daga ina ganin yola ne ko ita ma tuntuni take ta tambaya cewa to shi suratul mulku da aka ce yana da nata falalan shi ma sun inganta musamman dai daidai lokacin da muka ishara akan surorin nan guda biyu da mutane suka bayyana falalan cewa ba su inganta ba suratu yasin da kuma suratul waqi'a ko hasali ma idan ka bibiya za ka ga wannan shine sura ta uku daga cikin jirage surorin da ake bayyana farilan to suratul mulk babu shakka akwai nasoshi da suka zo wajen bayyana falalan karatun suratul mulk daga ciki akwai hadisin da alimamu ahmad Allah ya kara mashi rahma ya fitar haka alimamu tirmidhi a cikin aljami ɗinsa al-imamu abu dawud shi ma ya fitar a cikin ainihin wato sunan ɗinsa al-imamu nasa'i shi ma ya fitar sai shi a cikin littafin amalul yawmi wal layla daga sahabi abu huraira da wasu malamai ma abu huraira Allah ya kara mishi yadda yake cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lallai akwai wata sura a cikin alkur'ani tana da ayoyi talatin ne rak wannan suran to tana ceton duk wanda yake karanta ta a cikin kabari ma wato idan mutum ya shiga kabari idan al'amari ya rikice Allah ya kiyaye sai zan kana karanta wannan sura mai ayoyi talatin to wannan suran za ta ainihi wato kawo maka ɗauki ta kawo maka ceto har kuma sai Allah ya gafarta maka to idan ka bibiya alkur'ani za ka ga akwai kamar surori guda uku ne masu wannan ainihin wato adadin ayoyi ayoyi talatin za ka ga ɗaya daga cikinsu ma ayan talatin da ɗaya ne amma malamai suna lissafawa cikin surori masu ayoyi talatin saboda rounding of ko wani ka'ida na yan lissafi akwai suratu sajida alif lamim at tanzil akwai wannan suratu tabara da muke magana akai sai kuma suratul fajr wal fajr wa layalin ashir za ka sune surori rak masu ayoyi talatin to wanne ne daga cikin waɗannan guda uku sai ka samu a wasu riwayoyi karara annabi sallallahu alaihi sallama yake wahiya tabaraka ma'ana annabi ya bayyana cewa tabarakal ladhi bi yadihi mulku ne Allah ya samu dace to wannan hadisi jama'a kamar yadda muka ji sai aka samu akwai wata riwaya da ta zo wajen ƙara fito da ma'anan wannan ainihin wato ceto da surar nan take yi ma ma'abota karantawa shi kuma hadisin an samu ta hanyar sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda wannan hadisin shi kuma al-imam al-hakim an-naisaburi shi ya fitar a cikin al-mustadrak dinsa haka malam abdurrazzaq mai littafin al-musannaf Allah madaukakin sarki ya gafarta musu har ila yau hadisin yana nan cikin amalul yawmi wal layla na al-imam an-nasa'i Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wato a riwaya ce mawqufiya amma yana da hukuncin raf saboda irin waɗannan maganganu baya yiwa sahabbai su faɗe shi a bisa ra'ayinsu Ya ce za a zo wa wani mutumi a cikin kabarin shi bayan an binne shi mala'iku kenan masu zuwa su fitini bawa a cikin kabari saboda akwai fitinan kabari ko shi yasa yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsayi daga ciki idan aka zo wannan bawa sai a shigo ta ainihin wato wajen kafafunsa ma'ana ta nan ne inda za a nemi shigowa sai a samu wani an yi wato mai tsaro ya daɗe wannan hanyar ya ce ta wannan hanyar babu shigowa waye ne wannan tsaron shi ne zai ta tabara idan aka ce me ya hana me zai hana ki bari mu shiga ta wannan waje sai su ce ai saboda wannan bawan da ke kwance din nan a na yake tsayuwa yake karatun wannan sura da haka ni ne zan zama ainihin wato mai bashi kariya ba wanda zai shiga ya dame shi a wannan bacin da yake yi shikenan sai su sauya hanya su taho ta wajen kai idan suka nemi shigowa nan ma sai su tarar da su tabara ya zama an yi wato security a wajen me zai hana ki bari mu shigo ta nan kuma sai ce ai da wannan kan ne yake daukan karatuna idan ana karantawa a nemi shigowa ta an yi wato fu'ad ma'ana ta kaman ka ce kirje shi kenan ta gaba ta gabas kenan ko tunda ana kwantar da mutum ta dama nan ma sai a tarar da su tabara me yasa ba za ki ba sai ta ce ai a wudiya fiya a cikin wato kirjinsa ne ya haddace ni a takaice sai suratu tabara ya zama ya ainihin wato kare mutum ta dukkanin nahiyar da za a shigo cikin kabarinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa sai suran ta rinka cewa laysa lakum alayya aw <clears throat> laysa lakum ala ma qibali sabil ba ku da wani hanya da za ku samu bullowa cikin wannan ainihin wato kabarin wannan mutumi saboda ne kana ya kara'u fi suratul mulk ya kasance yana karanta wannan sura haji abdullahi dan mas'ud da ya karantar da wannan bayani sai ce wannan surar dan haka su sahabai suke kiranta ko annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara kan cewa wahiyal mani'a bi iznillah sura ce da yake kasance mutum daga fitina da azaba kabari da izinin Allah da haka ya mu yan uwa musulmi da dage wajen karanta wannan sura musamman ka rinka yin wato tashi cikin dare kana yin sallah da shi domin kaga wannan hadisi isharar da yake wa akan kafafun ne yake tsayuwa ke karanta shi ma'ana a cikin sallah kenan wa in kana kora ba cikin sallah bane ana fatan zaka samu wannan ainihin wato falala da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace to bayan wannan Aya ma'ana kamar yadda muka ce hiyal mani Amina azabil qabr ko wa hiya kuma wannan suran jama'a kamar yadda aka saukar da shi a cikin alkur'ani haka aka saurar da shi a cikin taura wato kowace al'umma tamkar kamar an ba su wannan sura kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a ko kuma abdullahi dan mas'ud a karshen magana yace man qara'a hafi lailati kun ga magana duk wanda yake karanta suratu tabara da daddare faqad aksara wa afyaba lallai ya yawaita wa kanshi alkhairi kuma ya dadada wa kanshi abu mai kyau da haka jama'a mu yi kokari Allah ya sa mu dace kaga waɗannan abubuwa da muke bayyana jama'a kada ku raba shi da abin da muka tattauna tun farko cewa wajabcin mutum ya koyi karatun alkur'ani duk waɗannan falala fa in baka iya karatu ba za ka same su ba da haka kowannen mu ma in yi wato sake bibiya mu koma wajen malamanmu da suke karantar da mu alkur'ani mu ɗauko wannan mushafin nan namu mu ƙara buɗewa mu baza shi a gabansu su koya mana har sai mun iya Allah ya sa mu dace to daga nan idan ka ƙara gangarowa surorin da suka biyo baya ba a samu wani wanda ya zo da wani nasi na falalawa sai suratul insan shi kuma mun yi ishara akan shi tun a farko cewa yana daga cikin surori da annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe karatun shi na sadahi da su idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari safiyar juma'a to a wannan sallar subahin annabi sai ta suratu alif lamim at da kuma yin wato suratul insan a raka'a ta biyu so insha Allah a nan ne kuma za mu saurara sai Allah madaukakin sarki ya kai mu munasaba ta gaba sai mu ci gaba bayyana waɗanda suka rage da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya sa wuya ce da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله